To kamar yadda kuka sani kuma kamar yadda muka saba muka kawo muku hanyoyi da za ku yi amfani da su ku magance matsalolin ku a gida ba tare da kun sha wato wahala ba. Wanda insha Allah a wannan bidiyon za mu yi magana akan ganyen magarya da fa'idojin shi da tasirirrikan da yake da su a jiki. Ah, wanda wannan shine ganyen magarya wanda ake ce mar sidir ko kuma jujube da turanci eh, da larabci kuma ake ce masa eh, tin da turanci ake ce masa jujube da larabci ake ce masa kuma sidr da hausa kuma muke cewa magarya eh, magarya tana da fa'idoji daban-daban tun daga <clears throat> 'ya'yanta da kuma ganyenta da kuma saiwanta to amma a wannan bidiyon za mu yi magana akan yadda ake sarrafa eh, ganyenta wajen tsarkake jini jini wanda yake eh, da matsalolin jini ko karancin jini a jiki ko kuma kitse yayi wa jini yawa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 domin wani ya san ana amfani da ganyen magarya wajen wanke matacce wani kuma ya san ana amfani da ganyen magarya wajen karya sihiri to akwai hanyoyi da dama da ake amfani da ganyen magarya kamar hawan jini gudawa raɗaɗin al'ada ƙurajen ciki matsalar baki ciwon gaɓoɓi tari kore eh, ƙishin ruwa eh, <clears throat> rashin zuwan jinin al'ada majinar ƙirji tsutsar ciki ciwon haƙori tabo ƙarfafa ƙashi da tsarkake jini to amma a tsarkake jini yadda ake amfani da ganyen magarya shine ana yin shayin ganyen magarya sai a dan zuba zuma kaɗan a sha shayin ganyen magarya a ɗan zuba zuma kaɗan a sha haka ake yi in Allah da dai ana shayin shi to za a tsarkake jini a wanke jini ya zama na jini ba shi da wani datti kuma zai gudana ya zagaya ko ina a jiki cikin sauki ba tare da an sha wata wahala ba ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mu ta mu gyara mata domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun samu lokaci kada kuma manta idan har wannan bidiyo ya burge ku muna roƙo da ku danna mana alamar like mun gode ma da bidiyo na gaba